Nadiji. Eh? wannan irin kuma ina take wasila ce fa yarinya da kwanaki auren ta mutu ta kwanan nan ta gama idda ina jin yau kwanan ta tara da gama idda shashashen miji ta samu ba abinci ba ya rike ta yarinya kamar wannan ni abin da kake burge ni <laughs> duk kashi kan musulunci sun bayyana a kaina amma kai shi kashi kan munafunci duk sun bayyana a wurin ka <laughs> <laughs> abu kowa sanin haka duk garin nan babu wanda bai san mahaukaci ba ne so bakwai yana yi wa matarsa gargadi na dan auren da nake wallahi <laughs> munafikin banza munafikin ƙarya kike daga na saki baraka a namijin farko da zai fara zuwa ya kai mata sai kai a'a ko an da akwai abinci in bai wasa ba ni ne ko ajalansa dan me zaka je ka gaya lawan duka ce ni na sa aka auri matarsa bara kamar baka san hali ba to ai sanin halin shi yasa na ce wannan magana wai me yasa kai baka da hankali